والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد <clears throat> ابن القيم يتقبل التشيوى وأما إفساده للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق آيتي آه، وأما إفساده, إفساده للحواس amma abin da yake sa <clears throat> wato wannan tsananin soyayya ya lalata dukkan gabbai a zahiri su zama sun lalace ba su da wani amfani fa inda hoyo birgul kalb wato shi wannan soyayya soyayyar yakan iya sa wato yubridul badan yakan iya sa jiki ya kamu da rashin lafiya wayun hikuhu yakan kuma iya wato jigata shi ya wahala sosai wa rubba ma adda ila talafihi wataƙila ma ya kai shi ga halaka kama huwa ma'arufin fi akhbari man qatalahum al kamar yadda labarin waɗanda tsananin bege ya kashe su sananne ne ga dukkan waɗanda suke karatu suke da littattafai irin masari'ul ushaq ga masari'ul ushaq wato ana ba da labarin waɗanda bege ya kai su kasa to saboda ka idan ya zanto tsananin soyayya ga abu marar ma'auni marar miza ne wadda ta wuce iyaka ta shari'a idan ta yi ƙarfi a tare da mutum to ba kawai tana lalata masa gaɓoɓinsa ba ne ta fuskar ma'ana tana lalata masa gaɓoɓinsa ne hatta a zahiri kasance ya shiga wani hali na rashin lafiya ya shiga hali na jigata watakila ma ya halaka akan haka domin zai kaurace wa ci da sha da shiga jama'a da farin ciki duk kuma waɗannan abubuwa ne da in suka zanto tare da mutum yau da gobe za su halaka shi baya ci ko sai da kyar ko kuma baya sha sai da kyar ko kuma baya rayuwa tare da jama'a sannan kullum zuciyarsa na cike da ɓacin rai da baƙin ciki sauraka zai iya kamuwa da cututtukan da za su kai shi ga halaka kaga ashe irin wannan tsananin soyayyar marar ma'ana ba abu ne mai kyau ba wa qad rufi'a ila ibn abbas wa huwa bi arafa shabun qad intahal wato an kaiwa abdullahi dan abbas yana arafa wani matashi wanda ya rame ya zama gashi nan ga kamarsa kamar kamar kamar kwarangwal hatta ada azaman abila ya koma kashi ba ba tsoka wato ya koma kamar kwarangwal faqala sai ibnu abbas ya ce ma sha'nu hada me yake damun wannan matashi haka ya zagonye ya rame ya lalace ya koma kan tamkar kwarangwal kalu bihil ishku sai suka ce ai ya fada cikin tsananin bege ne tsananin soyayya ita ta kai shi ga wannan yanayi فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه to a ranar abdullahi dan abbas yini yayi yana neman tsarin allah daga tsananin bege saboda irin yadda ya ga lalacewar wanda ya faɗa cikin wannan matsala sauraka da addu'arsa ta arfa shi ne allah ka tsare ni daga faɗawa cikin irin wannan mummunan bege mummunar soyayya wannan alkhara'iti ya fitar da wannan labari a cikin littafinsa sa i'tilalul qulub hakanan hakanan ibnu jawzi ya kawo shi a cikin littafinsa sa zammul hawa ibnu asakir ya kawo shi a cikin littafinsa sa tarikh dimashq bismillah الثامن أن الإشكة كما تقدم هو الإنسان في المحبة بحيث يستوي المعشوق على نفس العاشق حتى لا يبلو من تخيله وذكره والفكر فيه بحيث لا يبلو عن كافره وذهنه فإن ذلك تشتكل النفس عن استكدام القوى الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما ما يئز دواؤه أو يتعذب فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده ويبتل جميع ذلك فيعجز البشر عن سلامه كما قيل الحب أول ما يكون تأتي به وتصيبه الأقدار حتى إذا قاد الفتى لجج, لجج الهوى جاءت نور لا تفاق كباره والعشق مبادئه سهلة خلوة وأوسطه حم وشغل كلب وسقم وآخره قتل إن لم تتداركت عناية من الله تعالى كما فيه وإشكاليا فالحب أوله عنه وأوسطه سقم وآخره قتل وقال آخر تولى بالإفك حتى عشر فلما استقر به لم يطيق رأى جادة زنها موجة فلما تمكن منها فجر والذنب له وهو الجاني على نفسه وكذا قعد تحت المثل السابق يداك أو وفوق نفسه نعم kaga wannan karanta yana yana wa kullum ba ba dole ne to amma ita ce karanta kuma yake dawo cikin kullum yana ba dadi malam ya ci gaba da cewa <clears throat> الثامن إلا تعتقس أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي العاشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه على لبتكين وتو مرندا أننم بيجيكي أن العشق شو أننم بيجيك ما تقدم كما إندي قباتا هو الإفراط في المحبة شيني وجه إياكا تكين قونا تكين سويا شيكي تو الإشق بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق تيدا واندي أكي بيجي وتظهر ذا ماما يزوتشير واندي كي بيجنسا حتى لا يخلو من تخيله هل يذنتو كيو شينا يو أبو قلوسا وذكره ba zai daina yawo a kwakwalwarsa ba ba zai daina kuma ambatansa ba ba zai daina tunani a kansa ba idan to koyaushe cikin kawo shi yake a kwakwalwarsa sannan kuma koyaushe cikin ambatansa yake koyaushe cikin tunaninsa yake sai zan to gaba ɗaya ya shagaltar da kansa ba shi da wani aikin yi sai wannan duk inda ya zauna ba abinda za ka je yana magana sai wannan da tafiyarsa da zamansa da abin nan hutunsa da tashinsa da duk wani abu nashi zai zanto kan wannan abu yake ta damalmala bai haitu la yajibu an hewa zai ne ta yadda ba zai taɓa ɓacewa daga wato tunaninsa ba ko ƙwaƙwalwarsa zanto koyaushe yana ƙwaƙwalwarsa koyaushe yana tuna shi فإن ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية nafsaniya. to da zarar haka ta faru to sai zanto mutum ba zai iya yin amfani da irin gaɓoɓi da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ba waɗanda da su ne zai rayu da su ne zai yi wasu abubuwa sai ka ga cewa duka gaɓoɓinsa maimakon ya amfana da su cikin abin da zai zai kawo masa ci gaba a rayuwarsa ya watsar da su za ka gan shi ba zai tafi inda zai zai samu alheri ba ba za a ganshi a kasuwa ba ba za a ganshi a masallaci ba za a ganshi a cikin jama'a ba to duk gaɓoɓinsa da Allah ya bashi waɗanda da su ne jikinsa zai miƙe to sai ga cewa ya watsar da su su ne alkuwal haiwaniya sannan alkuwal nafsaniya abinda Allah subhanahu wata'ala ya kinsa wa ɗan adam ya halicci ɗan adam da shi na haƙuri da juriya da tunani da tsayawa kai da fata akan abinda zai amfani mutum duk sai kaga ya watsar da su wato dukkan wata sifa wacce zuciya kan akan so ta sifantu da ita wato akan so mutum ya sifantu da ita da ita wannan sifa sifar juriya sifar haƙuri sifa ta jarumta sai ka ga duk shi ya watsar da waɗannan ba za su ba ba za ka ga amfanin su tare da shi ba ya zama wani soko ya zama wani sakare ya zama wani bitacen ba shi da wani amfani ya zama wani mutum gashi nan kamar mutum mutumi ba shi da wani amfani to kaga alkuwal hayawaniya القوى الحيوانية شيني التي تعد البدن ليكون قابلا للحياة duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya sama mutum tare da shi wanda da shi ne zai iya kyawar rayuwa sai watsar da shi hakanan dukkan wata sifa wacce take taimakawa mutum ya gyara kansa to sai kaga shi ma duk ya watsar da waɗannan sifofi baya tare da su ba zai amfana da su ba fa yahdathu bi ta'attuliha to yayin da duk waɗannan sifofi suka zanto sun daina aiki tare da shi to abin da zai faru shine min al-afati ala al-badani war ruhi ma ya'izzu dawa'uhu sai kaga cututtuka sun samu jiki cututtuka sun kama ruhinsa cututtukan da zai yi wahala a iya cewa ga maganin su aw ya ta'azzaru ko kuma maganin su zai zanto akwai wato zai zama ma kwata kwata ba zai yiwu ba ko dai zai yiwu amma a sha wahala kafin a samu shawo kan abin ko ma daga daga karshe a hakura ma a ce abin ba zai samu ba فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده yayin da ya kai ga wannan mataki to duk ayyukansa sai su rikice su canza duk yadda kake ka san shi a da sai kaga ya canza da ka san shi mutum ne mai haba-haba da jama'a sai ka gan shi ya zama mutum mai murtake fuska mai fuskar shanu ba za ka ga walwala da fara'a a cikinsa ba idan mutum ne wanda yake mai zumunci shiga jama'a ya ziyarci waɗanda ya kamata ya ziyarta sai ga ya daina shiga ya daina zuwa gun kowa ya kaurace in mutum mai kazar kazar ne duk wani abu in ya taso na amfanin al'umma za ka same shi a ciki sai ka ga ka daina ganin sa saboda ka duk abubuwan sa sai su canza wa sifatu sifar sama duk sai ta canza wa maqasidu sai ka ga dukkan manufofin sa ma sun canza wa yata wa yahtallu jami'u zalika duk waɗannan abubuwa sai su sukurkuce su lalace fa ya'jazu al-basharu an salahihi an salahi sai kaga an yi an yi ya gyaru an kasa gyara shi kama kila kamar yadda wani ke cewa shine <clears throat> shine al-Abbas ibn al kamar yadda yake cikin littafin al'azani na abu'l al-Faraj al da kuma cikin diwaninsa haka nan ana nisabta waɗannan baitocin ga Qais ibn Mulawih majnun laila ana nifarta su da jamilu Husaina <clears throat> ينتهي الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار الحب أول ما يكون لجاجة إتسوية خلق تكذبوا كمرواني كفي واتي لجاجة دجاجة وتنياغ أبو ينا سوشي كنسي كفي أكن ينا سنشي daga farko tana fara da lajaja lajaja shine tabadi alal amr sai kafe akan abu ta'ti bihi wa tasuqu al-aqdar wanda kaddara ciki ka wannan kila tafiya yayi suka hadu wata kila zuwa yayi inda wato zai ga wannan abin da yake so ya so shi kaddara ta ja shi zuwa ga wannan abin shikenan sai ya ce ai shi wannan abu shi yake so hatta idza khada al-fata lujaj al-hawa sai lokacin da wato matashi ya riga ya shiga kunzumin tekun soyayya ya nutse a ciki ja'at umurul la tutaqu kibaru to a lokacin wasu manya-manyan abubuwa kuma za su taso waɗanda ba za a iya ba za a iya wato tunkara su ba za ka ga ya ɗan fara abin kaɗan-kaɗan amma daga ƙarshe kuma wasu abubuwa manya-manya yayin da ya riga ya nutsu ciki sai su taso waɗanda kuma za a kasa warware su yace wal ishqu mabadi'uhu sahla hulwa shi irin wannan bege farko farkon sa zai zo da sauki kuma zai zo da dadi sauraka ya ga abu yana so shi kenan sai ya rika jin daɗin wannan abu da yake so ya rika jin daɗin ambatansa ana tsokanarsa yana dariya yana murmushi yana jin daɗi to da haka abin yake farawa wa ausatuhu to da an je tsakiya kuma hammun wa shughulu qalbin wa shikenan sai sai zama damuwa sai zama shagalar zuciya sai zama cuta da ya je tsakiya to shikenan kuma daga lokacin sai damuwa ta fara shigo zuciyarsa ya fara tunanin wato ya zai ya samu wannan abu ko ya fara tunanin irin balahirar da zai fada idan ya rasa wannan abu daga lokacin sai ya zanto tunaninsa gaba ɗaya ya koma kan wannan abu shi ne kalbin gaba ɗaya zuciyarsa sai ta koma ba ta da abin da take tunani sai wannan abu yau da gobe yau da gobe tunanin ya tsananta har ya kai shi ga wani hali halin da zai jefa cikin yanayi na rashin lafiya ko cuta wa akhiruhu aqabun wa qatl karshe kaga ya halaka ko kuma ya kashe kansa ko wannan soyayya ta kashe shi illam yatadaraka yatadaraka inayatu min Allah ta'ala in har wato kulawar ubangiji ba ta ceto shi ba inda har ba ya haɗu da wato wani ceto na ubangiji ba Allah subhanahu ala ya dawo da shi kan turba to ƙarshe za ka ga ya fada cikin hali na halaka ko kuma na kashe kai kama kila kamar yadda wani ke cewa wa ish khaliyan falhubbu awwaluhu ana وأوسطه سقم وآخره قتل وإشخاليا yace ka rayu ba wani abin da za ka kinsa na tsananin bege a zuciyarka zanto zuciyarka fayo falhubbu irin wannan soyayya awwaluhu ana farkonsa wahala ce wa awsatuhu saqama tsakiyarsa kuma cuta ce wa akhiruhu kuma kisa ne wato mutuwa ce wani ana ana jingina waɗannan baitoci ko kuma waɗannan baitoci da na ibn al-farid kuma ibn al-farid a cikin diwaninsa riwayar sa shine fal hubbu rahatuhu anan wa awwaluhu saqmun har zuwa ƙarshe wa qala akhar wani kuma yake cewa tawalla bil ishqi hatta ashiq falamma istaqalla bihi lam yutiq ra'a lujjatan zannaha mawjatan falamma tamakkana minha gharik shi tawalla bil ishqi ya kamu da soyayya hatta ashik har wannan soyayya ta zama masa bege da ya riga ya tsunduma ciki falamma istaqalla bihi lam yutiq yayin da ya riga ya hau kan ya shiga cikin wannan soyayyar ya riga ta tsaka ta kanka ta kama shi sai zan ta kuma ba shi da iko ba shi da wani iko na shi da zai iya yin wani abu ko ya fito daga ciki ko ya ya ceci kansa ra'a lujjatan ya ga ainihin abin da ɗin ruwa ya ga ruwa kwanci zannaha mauja sai ya zaci cewa igiyar ruwa ce falamma ta makkana minha yayin da ya matsa kusa da wannan zarika sai ya zo ya nutse kuma gaba daya to wannan baitoci ibn qayyim ya ambace su a cikin littafinsa rawdatul muhibbin da littafinsa shifa'ul alim ya ambace su haka na ibn jauzi ya kawo su a cikin littafinsa zammul hawa wazzambu lahu shi wannan da ya halaka kansa shi ke da laifi ma'ana shine ya halaka kansa da kansa fahuwal jani ala nafsihi shi ya yi wa kansa laifi da kansa ba wani ne ya jefa shi cikin wannan bala'i ba shi ya jefa kansa وقد قعد تحت المثل السائر ta shiga ƙarƙashin wannan karin magana ta larabawa da take cewa ya daka aukata wa fuka nafakh wato hannayenka biyu ne suka ɗaure bakin bakinka ne hura wannan karin magana ne na larabawa da suke cewa asalinsa wasu mutane ne da suka cikin suka shiga ruwa a suka so su tsallaka tsibirin ruwan tsallaka zuwa ga wata gaba to suke sai suka yi amfani da salkarsu kowa ya amfani da salkarsa ya hura salkar sannan ya ɗaure bakinta sannan suka hau kanta suka ketare ruwa to cikinsu akwai wanda bai hura tashi sosai ba sannan bai daure ta sosai ba saboda haka yana shiga sai zanto iskar tana ta raguwa tana ta raguwa kafin ya je kan shi shikenan sai salka ta sace shikenan sai nutse cikin ruwa sai ya fara kiran ɗan uwansa su taimaka masa su taimaka masa shine sai wani yake cewa ya daka aukata wa fuka nafa ai bakinka ya hura kuma hannunka ne ya daure kai ka hura sarkar da ka kuma kai ka daure bakinta da hannunka saboda haka abin da ya same ka ne kai ka jawo kanka to daga nan sai zama karin magana ya daka aukata wa fuka nafa kamar yadda mu hausa muke cewa tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake doka saboda shi ya jawo kansa abin da ya jawo kansa نعم والعاشق له ثلاث مقامات مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه به فالواجب عليه به مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متأثرا نسلا وشرعا فإن أجل عن ذلك وعبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه وهذا مقام التوسط والانتحار فعليه إتمام ذلك وألا يمشيه إلى الخلق ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس ويجمع بين الشرك والظلم فإن الذم في هذا الباب من أعظم أنواع الذم وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله فإنه يعرف المعشوق بتفتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانتسابه إلى مصدق ومكذب وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شيئا وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه تسعمائة وتسعة وتسعون <clears throat> وخبر العشق المتحقق عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني بل إذا أخبرهم المقول به عن نفسه كذبا وابتراء على غيره جزموا بشركه جزما لا يحتمل النكير بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة وبذلك وقع أهل الحس في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرعة من فوق سبع سماوات بشبهة بشبهة مجيء سهوان بن المعطل بها وحده خلف الأذكر حتى هلك من هلك ولولا أن تولى الله سبحانه براعتها والذب عنها وتكذيب كاذبها وإلا كان أمرا آخر والمقصود أن في إظهار المبتلى إفك من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وعذاب ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه. نعم. mala ya ce faslun lahu talasu fal'ashiku lahu talasu maqamat wato wanda yake cikin bege yana da matakai uku maqamu ibtida wa maqamu tawassuq wa maqamu intiha akwai matakin farawa akwai matakin tsakatsaki akwai kuma mataki na ƙarshe ce fa amma maqamu ibtida'ihi ce to amma a matakinsa na farko na farawa فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه abin da yake wajibi shine ya kokarin tunkuɗe wannan daga zuciyarsa ya kokarin raba kansa da wannan wato tsananin bege idza kana al-wusul ila ma'shuqihi muta'azziran qadaran wa shar'an in ya zanto wanda yake so din ba wanda zai samu bane yana santa amma kuma a yadda tsari yake ba zai yi wa same ta ba wato tsakaninsu akwai tazarar da ba zai yi same ta ba ko dai saboda yanayi na kaddara ta riga ta ta zama matar wani wadda shi kenan ba dole ka haƙura ba ko a shari'a ba zai yi aure ta ba saboda wani abin da ya zo ya ginda ya zai hana aurensu kama ce sun sha nono tare daga mm. shari'a yadda yake santa aka ce tare suka sha nono shi kenan ta zama haramtacciya a kansa to ya zanto akwai wannan kuma sannan ya fada cikin soyayya irin wannan to sai ya kokarin ya raba zuciyarsa da haka ya raba zuciyarsa da wannan kai ya ce a yi zai ci gaba da wannan tsananin begen da tsananin soyayyar to shine wannan matakin farko kenan shine wa alaihi mudafa'atuhu da kulli ma ya kaji rufi da hanyar da zai biya ga ya raba kansa da wannan Ah, fa ina ajiza an zalika ajiza an zalika idan ya kasa abin ya riga ya shiga ransa ba zai iya cire wannan abin daga ransa ba wa aba kalbuhu illa safara ila mahbubi zuciyarsa ta yarda ta amince ta cire san wannan abin daga zuciyarsa ita wannan zuciya sai ta tafi gurin wanda take so wata koda ba zai iya kai kansa da da kafafuwansa ba amma zuciyarsa tana iya zuwa ga wannan abin da take so ta hanyar tunani ta hanyar kawo shi a rai ta hanyar ambato da sauransu wa haza maqamu tawassuti wal intiha to anan ne ake samun mataki na tsakatsaki anan ne kuma ake samun mataki na ƙarshe fa alaihi kitmanu zalika to in ya kai wannan mataki to ya kamata ya boye wannan abu kada ya zo cikin jama'a ya ta magana kada ya zo ya shigo da wasu waƙe-waƙe da wasu baitoci da zai rika faɗar irin gwagwarmayar soyayyarsa da abin da yake so kamar yadda yake al'ada ta larabawa zo su shirya waka suna faɗar wani abu da ya faru tsakaninsa da masoyansa da cewa abin bai faru ba amma kuma a waƙe zai zuba shi a tsarin da yake nuna kamar abin ma ya faru to ya guji yin haka domin in yi haka shi ne wa Allah yushiyahu ila al-khalqi wa la yushabbiba bi mahbubihi kada ya irin wannan waƙe da yake sifanta abin da yake so wa yahtikahu nan nas ya riga ya tona wani asirinsa tsakanin abin a cikin mutane asirinsa ne wannan ƙazanin soyayyar da ya fada a ciki ya zo kuma yana yayata ta a gaban mutane su san halin da yake ciki tare da sifanta wadda yake so ya faɗi wasu sifofi nata wasu na gaskiya wasu na ƙarya fa ma'ubai na shirki wa zulmi to kaga anan sai ya haɗa tsakanin shirka da zalunci shirka shine ya so wani abin da Allah ya kamata ya yi irin wannan soyayya lau ladina amanu ashaddu hubban lillah min annasi man yattakhidhu min dunillahi addada yuhibbunahum ka hubbillah wal ladina amanu ashaddu hubban lillah saboda ka anan ya zo da shirkul mahabba tunda har ya kai wani mataki da zai fifita san abin da yake so fiye da abin da yake shari'a to kaga wannan san ya zama shirkul muhabba to ya zo da shirka sannan kuma abu na biyu ya zo da zalunci yayin da ya zo yana faɗar wasu abubuwa dangane da wannan mata da yake santa to zai iya jawo mata matsala don wasu in sun ji za su yarda cewa abubuwan da yake faɗa ɗin nan sun faru tare da cewa ba su taɓa faruwa ba shi kenan sai a kallanta da abin ana cewa ta yi kaza ta yi kaza shi da ya ce fa'innan zulma fi hazal ba min a'azami anwa'in zulmi mutum ya zalunci wanda yake so a wannan babin yana ɗaya daga cikin manya-manyan zalunci wa rubbama kana a'azama dararan alal mashuqi wa ahlihi min min zulmihi fi malihi wataƙila ma wannan zaluncin da zai yi wa abin da yake so sai ya fi cutar da shi abin da yake so da iyalan abin da yake so fiye da yadda zai cutar da wanda zai cuce su a dukiyarsu watakila wani ya zo saci zuciyarsu shi kenan labarin zai kare a nan ko ba za su cutu ba mutunci ba zai taɓu ba saɓanin wannan idan ya musu wannan to wannan yana iya taɓa mutuncinsu yana iya taɓa mutuncin yarsu fa innahu yu'arridu al-ma'shuq bi tahattukihi fi ishqihi ila wuqu'i an-nas fihi wannan irin wuce iyaka da yayi wajen soyayyarsa kamar yana iya jefa shi wanda yake so ne cikin wato cikin maganganun mutane da cece su saboda aka fara maganganu akan ita wannan da yake faɗa yana faɗar wasu abubuwa da ma basu faru ba yana cewa sun faru wanqisamihim ila musaddiqin wa mukazzib mutane su rabu biyu wasu ce gaskiya ne wasu ce ƙarya yake yi wa aktharu an-nas yusaddiqu fi hadha al-bab bi anna shubha mali yace amma yawancin mutane su ne masu gaskatawar da yar shubha kaɗan idan ta gitto sai kenan sai su ce ai an samu hujja an samu kakkarfa hujja da take nuna akwai kwarar alaƙa tsakaninsu ai waɗannan maganganu da yake faɗa ba banza ba ai mun samu wata dalili wata shubaha ce kuma wata take ba ta karata karya ba wa idza qila fulanun fa'ala bi fulanin aw fulanatin kadzabahu wahid yayin da za a ce wane yayi kaza da da wane ko da wanci to shikenan sai a samu ɗaya ya karyata amma kuma saddaqahu 999 da 99 sun gasgata kaga a cikin dubu ɗaya ne kawai watakila zai yadda da shi cewa bai yi ba amma 999 za su yadda cewa eh yayi bal idan akhbarahum al-maf'ul bihi an nafsihi kadiban wa iftira'an ala ghayrihi jazamu bi sidqihi jazman la yahtamilu an-naqib ba ma wannan ba watakila shi wanda ake yake maganar akan sa zai fito ya ce ai yayi kaza da ni yayi kaza da ni kuma ƙarya yake kawai yarfa ne watakila an biya shi watakila an dauki hayarsa shikenan sai ya faɗa cewa eh kaza kaza kaza ya faru tsakanina da su zaga mutane sun gaskata shi sun dauki cewa abin da ya faɗa gaskiya ne jazamu bi sidqi za su tabbatar da gaskiyarsa jazman la yahtamilu naqib tabbatar wanda ba za ta dauki kishiyarsa ba wato babu wani sofanin kokonto ko kaɗan za su yadda eh lalle ya yi ballau jama'ahu ma makanin wahidun ittifaqan da watakila za su haɗu a wani guri kwatsam ba tare da shiri ba ya je wurin shi ma ya je wurin ba su suna shirya ba ba su haɗa ba wani haɗin baki to idan aka samu wannan shi kenan sai a ce eh da gangan daman sun yi alkawarin su haɗa a ne kuma an gan su tare بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا جزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما شكرا متانستي إيه الكوري سكي كما سكي الجيجين ياسو هذا أقول كما أكدن ستعلي وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه wannan tabbacin da suke bayarwa duk suna gina shi ne akan zato da kawai saƙe-saƙen ƙwaƙwalwa da kuma shubuhohi wal auham da wahami wal akhbar al kaziba da labarai na ƙarya ka jazmihim bil hissiyat al mushahada wato za su tabbatar da abin kamar kai ka ce ma abin da suke faɗa haka ya faru a aikace a zahiri sai su rika tabbatar da cewa eh haka ne haka ne tare da cewa kawai wani tunani ne nasu na kwakwalwa wani wahami ne wata shubuha ce wata karya ce da aka gina a kanta sauraka sai su tabbatar da wannan to shine sai ka misali a tarihi wa bizalika waqa ahlul ifki fi الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات سبع سبع سماوات yace da irin wannan ne ahlul ifki ma'abuta kage suka aukawa at-tayyibatul mutayyiba wacce ke tsarkakakkiya a tsarkakewa masoyiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wacce aka wanke ta daga sammai bakwai ita ce na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta'ala anha kamar yadda ya faru a ta zane musali cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya je ya yaki bani musali wajen dawowa an tafi da nana aisha radiyallahu ta'ala an anha kamar yadda da ya dama daga cikin kusan san kissa tana cikin haudajinta tana cikin darbukanta a kan raƙominta to da aka yi lullubi aka tsaya inda aka yada zango domin a huta sai zanto ta zagaya bukatar ɗan adam ta sa ta fita daga cikin sansani ta tafi can bayan cikin cikin daji haka to a can kuma sai ta yadda ɗan abin wuyanta sauraka sai ta tsaya dubawa tana ta neman ɗan abin wuyanta ina yake ina yake su kuma da aka tashi tafiya ba a kula cewa ba ta cikin darbukar ta ba sai aka ɗauki darbukar sai aka ɗora akan rakon ita ana tun tana ciki ce a lokacin ba ta yi kiba ba saboda tana da yarintarta kuma sannan kuma a lokacin ba abin da ba a samu wadatar da za a ci abinci ba a zama har ta zama tuleliya saboda haka sai aka ɗauki darbukar ana san cewa tana ciki shike na sai suka ɗora akan raƙumi aka kama hanya ita kuma da ta da sai ta ga a shaido an ma tafi ba kowa to sun da aisha radiyallahu ta'ala anha ce ce mai hankali lokacin ci bari ta bi bayansu sai ta ce ta san duk inda suka nufa in aka kula ba ta nan za a duni manta saboda haka sai ta samu guri sai ta zauna a ƙashin itaciya sai bacci ya ɗauke ta to akwai safwan ibn mu'attil shi kuma wani sahabi da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin kafin a saukar da ayar hijabi kafin aya ta sauka a ce a daina shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga gidan ya san Aisha radiyallahu ta'ala anha sauraka shi kuma a bisa al'adarsa yakan tsaya a can baya baya tafiya tare da da ayarin mayaka saboda yakan biyo bayan su watakila inda aka yi sansani aka yi rurumi za a iya manta wani abu wani abu zai iya bacewa a gurin ko a manta shi a gurin in ya zo shi kuma sai gani sai ya ɗauka ko kuma a cikin tafiya ma wani abin na iya faduwa ba a kula ba saka shi da ya biyo baya sai ya ɗauki waɗannan abubuwan sai ya tafi da su har ya kai su ga masu shi to ka wani ita ce al'adarsa don haka shi an baro shi a baya yana tahowa sai ga alamar mutum haka gindin itaciya da ya matsa haka yana ganinta ashe sai kula aisha ce tunda dama yana ya ta lokacin da yake shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganinta yadda take ba labari ta ce ba abin da ya ce da ni illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja'i kawai yayi saboda haka sai ya zurkusan mata da abin ɗinsa dokinsa sai ta hau sai ya kama linzamin dokin ta ce tun da muka taho bai waiwayo da ba bai mun magana ba kawai yana jan wani linzamin dokin har ya iso madina to munafukai su abdullahi ibn ubay ibn salul na gani suka ce shi kenan mun kama ku mun kama ku shikenan sai suka fara sai suka fara yada labarin to kaga kawai ganin su tare shi kenan sai ya zanto duk da cewa haɗuwar nan tasu ba shirya ta suka yi ba ba wani shirya suka yi ba ba wani alkawari suka yi ba shi kenan sai suka shiga yaɗa maganganu akan Aisha radiyallahu ta'ala ana akai wata guda cur annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mawuyacin hali shi da iyalansa madina ta zama baka irin ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai suna ta yada maganganu miyagu akan akan ma'aiki sallah kan matar ma'aiki wacce ya fi so ta ce aisha radiyallahu anha yar kuma wanda ya fi so shine na abubakar saboda haka dole ne abubuwa suka yi ɗimi suka yi zafi kissa dai ƙisa ce mashuriya an sha jinta har Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi a cikin suratun nur wallazi innal ladina ja'u ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ubangiji ya ce waɗanda suka zo da wannan ƙagaggiyar magana wasu mutane ne wata jama'a ce a cikinku su ne munafukai la ta sabu ku sharrar lakum kakku tsammaci wannan abu sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku kuma duk wani mutum yana tare da aikin da ya aikata na laifi wato sakamakon aikinsa na laifi yana tare da shi wanda kuma ya ɗauki gabarar ya ɗauki gabarar yaɗa wannan mummunan abu yana da yana da wato zunubi mai girma shine abdullahi bin ubay ibn salul Allah ya saukar da ayu goma sha shida wanda a ciki Allah ya wanke na Aisha radiyallahu ta'ala aka ba wa mu'minai kyakkyawar tarbiya akan abin da yake zuwa kunnan su na labarai musamman ma labarin mara kyau da ya shafi mutumin da aka riga aka san shi mutumin kirki ne to in a labari ya zo mara kyau a kansa to ka saurin gaskatawa ka ɗauka wannan labarin kai ya shafa ka ɗauka yanzu kai ake yi wa wani mummunan zato sai ka yi sauri ka ta wannan abu laula istami'tumu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا ifku مبين da a ce lokacin da kuka ji wannan labari muminai maza da mata za su yi wa kansu kyakkyawan zato kaga sai Allah ce su yi wa kansu kyakkyawan zato domin lokacin da kai wa dan uwanka kyakkyawan zato kanka kaiwa domin wani bangare ne naka mumini da mumini kalbuniyan ne shuddu ba ba'dha kal jasadil wahid kamar da annabi ce kamar jiki ɗaya ne saboda ka yayin da ka kyautata zato a kansa kanka ka kyautata wa zato kuma kai sauri ka ce haza ifku mubin wannan ƙarya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada wa idh lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun me hana ba za su kawo shaidu ba guda hudu wanda shine abin da ake tabbatar da zina ba su da shaidu to a gurin Allah ma makaryata ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba da tarbiya akan wannan to kaga abin ya jawo wannan shine wannan shubha ita munafukai suka yi amfani da ita wanda har abin ma ya shafi wasu daga cikin muminai wanda aka san su ba munafukai bane kamar Hassan ibn Sabit kamar Hamnatu bint Jahsh yar uwar Zainab bint Jahsh kuma tana ta wata kishi ne sauraka suka fada cikin yada maganar irin su misba dan uwan na abubakar har lokacin da Allah subhanahu wataala ya wanke na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da ayoyin da aka saukar daga min fauki sabai samawa duk da yin shi'a rawafid suna cewa duk wannan labarin karya ne ba wata aya da aka saukar labarin jifanta da zanaba shi suka kareta ba suna nufin labarin an saukar da ayoyi sun wanke ta ƙarya ne saboda suka ci gaba da jifanta da abin da Allah ya wanke ta da shi littattafan cike suke da jifan na na Aisha radiyallahu ta'ala ana da miyagun maganganu da ba za su faɗu ba to shi ne anan malam yake cewa وبذلك وقاء أهل الإفك الطيبة آه، في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات لإنهم أن النيم أبو تاقي سكا أوكا وطرك ككيا أبطرك كي ومسو يرمنزو صلى الله عليه وسلم وچأك وينكي تلقى سمي بكوي إتشي آئشة رضي الله تعالى عنها بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكري suka yi riƙe shubuhar cewa safwan ibn mu'attal ya zo da ita shi kadai a bayan sansanin wato rundunar mayaka ta musulmi hatta halaka man halaka har wanda ya halaka ya halaka da maganganun da da suka rikai walaula anta wallahu subhanahu bara'ataha mala yace ba dan Allah shi ya dauki wato shi ya jibinci wato wanke ta ba والذب عنها دبات كاريا وتكذيب قاذفها دقرية وندا يمت قذفي شو أولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون الله يتيك مقرية ثاني بعدين الله نيي وانا دكان سبا وإلا كان أمرا آخر فلا ونزل شند بان أكي لا هكذا ذات شغب دا تهمتا قودا ما أكي صلى الله عليه وسلم زي فتو دكان سي وانكي تا to da ba za a yadda ba sai a ce ya wanke saboda yana santa kuma ce saboda aiso yana rufe idan mutum sauraka sai su tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan to sai zanto Allah da kansa shi ya dauki gabarar wato ba ta kariya a wannan shine alkhairin da Allah subhanahu wataala ya ce kakku zace shi sharran laku bal huwa khairul laku alkhairi ne gare ku domin ita tana cewa ba ta taba zaton cewa Allah zai saukar da ayoyi daga sama ba saboda ita ka dai yi zaton watakila annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci mafarki a cikin mafarki a nuna mata cewa sharri yake mata kage ake mata amma bata kawo a ranta cewa Allah zai aiko mala'ika jibrilu ta kanas Kano ya zaho tun daga sab'a samawan har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan kawai a ce da ita an wanke ta ce ba zai ta yi zaton haka ba to amma gashi alqur'ani ya zo wanda za a ci gaba da karanta shi har alkiyama ta tashi ana karanta shi kuma a cikin sa ayoyi goma sha shida na wanke da na aisha radiyallahu ta'ala anha sannan kuma alkhairi ne ta fuskar tarbiyya da aka samar wa musulmi tarbiyya da aka bawa musulmi yadda za su fuskanci duk wani labari da da za a kawo wanda ya shafi wani ɗaya daga cikinsu cewa su bi hanyoyin da ya kamata wajen tace shi kada su sake ɗaukar labari daga jinsa su rika yayatawa musamman ma abin da zai cutar da ɗan'uwansu musulmi su yi bincike domin tabbatarwa to kaga wannan ma alkhairi ne wal maqsudu anna fi izhari al mubtala ishqa man la yahillu lahu ittisalu bihi abin maqsudi shine wanda Allah ya jarraba annafi izharil mubtala wanda Allah ya jarraba da san wani ya rika bayyana wannan begen da yake yi ma wanda a shara'ance babu ta yadda za a yi su sadu to yana daga cikin zaluntar shi wannan da yake so wa azahu yana daga cikin cutar da shi ma huwa udwanun alaihi wa ala alihi abinda yake zama ta'addanci ga shi wannan da yake so da kuma iyalansa wa ta'aridun li tasdiqi kathirin min az-zununi min an-nasi li zununahum fihi kuma wannan zai jawo da yawa daga cikin mutane su rika wato gaskata zaton da suke yi ma wannan mutum cewa abubuwan da yake faɗa ɗin a cikin maganganunsa eh haka ta tabbata ɗin ya faru haka daga lokacin su ɓata masa suna su ɓata ma wanda yake so suna wa shi kenan eh, su jefa shi wannan cikin damuwa su jefa iyalansa cikin damuwa to kaga wannan mala ya ce zalunci ne zalunci ne kuma ga shirka wacce ba ta dace ba shine mutum ya zarme cikin san abin da baya halatta ya nuna san shi akan wato baya halatta ya yi irin wannan san a kansa kaga ga shirka shirkul muhabba ga kuma zalunci da wanda bai halatta ya zalunce shi ba ina ga ya kamata mu tsaya nan <clears throat> duba da lokaci insha Allah a karatu na gaba sai mu dora da muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh